a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. wanda ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 26 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan manhajar Netflix. namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana babban bakon da zai yi mana cikakken bayani akan wannan manhaja ta Netflix. Sannan kuma za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta gayyato mana shugaban manhajar Netflix. A yau shirin namu ya karɓi bakoncin shugaban manhajar Netflix ta yanar gizo, dandalin da aka ware wa masu shirya fina-finan harshen Hausa don ba su damar cin gajiyar aikinsu ta hanyar watsa shirye-shirye ga masu kallo a faɗin duniya ta na'urori da ke amfani da yanar gizon. Malam barka da shigowa cikin filin namu na wannan lokaci. Uh, jama'a salamu alaikum. Za mu so ka gabatar mana da kanka. To uh, sunana Jamila Abdulsalam kuma ni haifaffen jihar Kano ne. Uh, na yi rayuwata a Kano da kuma wasu sassa na Najeriya. Wannan shi ne takaitacce kuma ni ɗan kasuwa ne wanda yake gudanar da kasuwancinsa ta fannin zamani. Da yake ka ce kai ɗan kasuwa ne, kuma matashi daga arewacin Najeriya. To me ja hankalinka wajen kirkiro da wannan manhaja? Kai mana ƙarin haske a takaice. To um, wato manhajar Netflix um, kamar duk wata manhaja ce da ake da ita a faɗin duniya kamar su Hulu, su Amazon, su Netflix. Eh, abin da ya sa muka bujiro da wannan manhajar eh, yawanci eh, as an entrepreneur ko ɗan kasuwa na zamani you know, kullum kana kallon matsaloli ne na al'umma sai ka bujiro da solution to in ka kawo wannan mafitar wannan mafitar kuma ta zama kasuwanci ba zan manta ba shekarun baya kusan shekara biyar shida ko bakwai baya Um, jami'ar bayero uh, da ke ina guest lecturer a can so sukan gayyaci kamar masana ko um, uh, suka je gayyaci alinu ba zan manta ba so da aka gayyace shi zai yi speech ni ma zan yi speech so da ya fara yi sai na fahimci maganganun da ya yi kusan matsalolin da yake faɗa akan masana'antar matsaloli ne da suka shafi um, kamar satar fasaha that's piracy you know um, there and then you know tunda being an entrepreneur na fahimci inda aka iya magance wannan matsalar to akwai opportunity muka fara maganganu da shi na gaya masa cewa wannan abu abu ne da za mu iya kawo karshen su insha Allah so bayan mun gama wannan eh, sai muka fahimci cewa akwai matsaloli kusan manya guda uku a masana'antar wadda waɗannan matsalolin in aka magance su lalle masana'antar kannywood masana'anta ce wadda eh, take da potentials da kuɗaɗe masu nauyi sosai matsalolin nan sun hada na ɗaya matsaloli na satar fasaha producer zai yi content and wasu su sata su dora a youtube and all then akwai matsala na abin da bature ke ce ma accessibility poor distribution channel yadda idan ka yi fim ɗinka kana ɗan kano wanda yake a ƙasar waje ko wani sassa na duniya ba zai iya samu ya kalla ba na uku kuma sai quality ka yi standard fim wanda da ni da ke za mu iya zama mu kalla ba tare da muna jin ba daɗi ba waɗannan matsalolin guda uku su muka bijira na cewa mu magance su mu gyara kuma alhamdulillahi yau shekarar mu uku kenan da wani abu Uh, mun gyara matsalar piracy mun gyara matsala na accessibility tunda yanzu muna da kasashe wajen 98 da ake kallon fina-finan hausa akan manhajar mu kuma ba a iya ɗauka ko a yi recording ɗin content daga kan platform ɗinmu sai kuma yanzu da muke sa kuɗaɗe kuma ma muna shiga wajen production so muna sa rai ya masana'antar fim ta Kannywood za ta kai duk inda ake tunani za ta kai nan da shekara guda ko biyu masu zuwa insha Allah. Arewacin Najeriya na da matasa masu ilimi da hazaka da baiwa ta hanyar nishadi da dama wanda wani lokacin da dama ba su ma san suna dauke da waɗannan abubuwan ba da na ambato. Shin wasu gudunmawa kuke bada wajen zakulo matasan don su ma su zo su ba da tasu gudunmawar kuma su samu taro da sisi a aljihunsu tunda ka ce nan da ɗan shekaru kaɗan ana ganin za a samu bunƙasa sosai a masana'antar. Wato eh, shi um, entertainment industry ko masana'anta ta fina-finai a duniya shakundumci. Uh, eh, damammakin da take bayarwa ba wai fim ne kadai ba yanzu kamar mu abin da muke kokarin yi akwai documentaries akwai mutane kamar ni da wahala na zauna na kalli fim daga farko a ƙarshe amma zan kalli reality shows zan kalli documentary zan kalli talk shows to duk waɗannan abubuwa ne da muke ƙoƙari ne sannan kuma idan kika ɗauki hausawa kaɗai a duniya Uh, muna da hausawa waɗanda ko suke iya jin hausa ko suke iya faɗar hausa a faɗin duniya sun haura miliyan 120 you know, so ko waɗannan kaɗai kame da hankali cewa ka bawa matasa damammaki ta su iya fito da content kowane iri ne kamar yanzu in kika duba tiktok yawanci yan fim ne su ma a tiktok mutum zai zo ya yi creating content ya saka to muna son maimakon ka dinga yin content kana saka kyauta ka iya neman kuɗi da shi ba wai ka yi kawai ka saka saboda kai suna wanda da yawa za ki gansu sun yi suna amma in kika tambaye su nawa suke samu ba sa samun ko biyar to mu kuma da muke zuwa ta fanni na entrepreneurship muna kokarin mu ba su base mu ba su jadawali da idan kana dan arewa za ka iya ka samu wani guri da za ka iya saka abin da ka, ka sarrafa sannan kuma baya ga nan ba wai lalle sai wanda yake jin hausa ko baya jin hausa ba muna son mu karya wannan bariya din na cewa Kannywood ta malam bahaushe ne ko malam bahaushe za a iya wa content no uh, muna kokari yanzu barin baki misali idan yau za ka yi wani documentary akan masarautar kano ko ka ce um, the untold story about kamar marigayi ado dubayaru mm, labarin da ba sani ba akan marigayi ado dubayaru ko kuma alaka tsakanin marigayi ado bayero <clears throat> da ya queen elizabeth mm. idan kai abin da kyau bature ma zai zauna ya kalla you so abin da mu muke bukata shine standard mu kuma abin da muke so mu kawo kenan a masana'antar cikin yardar Allah to ana ganin har yanzu akwai sauran tafiya ga ci gaban Kannywood idan aka kwatanta da sauran masana'antu da muke da su kamar Nollywood da dai su ta ya kuke tattaro masu shirya fina-finai waɗanda kuke amfani da ayyukansu da za su yi gogayya da irin manya-manyan masana'antu da ake da su wato uh, shi kin san kowane sashe na duniya ko na najeriya akwai irin baiwar da allah yake musu uh, mu ba kamar kudu ba kudu su suna da baiwa na gudanar da kasuwanci kana kan ilimi Uh, manufacturing kamar inyamuri ana magana zaki ce manufacturing kere-kere da fasaha idan bayarabe kina magana zaki ce harkar ilimi harkar bankuna inshora da wai shi kuma dan arewa kasuwanci na, na trading saye da sayarwa so koya idan ka ɗauko wani abu wanda ba saye da sayarwa ba a arewa yana da wahala wajen karbuwa a shige shi saboda mun riga mun saba da yanayin samun kuɗi na yanzu yanzu na siya abu yanzu na ɗan ɗora riba ta na saida so lokacin da muka shigo abubuwan da yawa tunda irin wannan kasuwanci kasuwanci ne da ke bukatar kuɗi mai tarin yawa in ma kana tunanin samun investor ɗan arewa eh, zai tambaye ka to inan na saka kuɗin ina zan ga kuɗin tunda mu magana ce ta yanar gizo ba ka samu ɗaruruwan miliyoyi wanda ba za ka gansu ba ko naira ɗaya ba za ka gani a idan ka ba so abu ne da yake da wahala amma allah cikin ikonsa saboda zamani ya zo kuma eh, masu tasowa 'yan samari suna samun gogewa ana samun cuɗanya muna ganin ana kaiwa gaci gaskiya amma duk da dai hakan kamar yadda kika faɗa muna ɗan baya-baya amma dai muna kawo ƙarfi insha Allah yadda za ki ga Ah, kamar in kika je kudu akwai kamfanin nuka irin su misali su paystar su waɗanda za ki ga yara ne suka taso kuma suka samu waɗanda za su mara musu baya to mu manyanmu waɗanda ko iyayenmu wanda ya kamata su mara mana baya su ma ba su gama fahimtar abin ba so mu ɗin da muka shiga mu ya kamata mu dage na cewa mu tabbatar da abin ya ɗore sannan kuma waɗanda suke ƴaƴanmu da ƙannanmu da suke tasowa mu tabbatar mun rike mun sa hannu muna sa rai technology da kusan gudanar da kasuwanci a ciki a zamani nan da shekara biyar goma masu zuwa arewacin najeriya za a fafata da mu a duniya. Hmm. dalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To da yake ka taɓo batun kuɗi kuma duk wani abu a yanzu musamman da ya shafi harkar akan yi shi ne domin nishaɗi da kuma samun kuɗi. Shin wasu dabaru aka bi wajen kwaɗaitawa masu ire-iren wannan baiwa su fito don suma ma a dama da su a fagen da kuma ganin an yi gogayya da wasu ƙasashe da suka dare mu ta wannan fannin. So um, wato abin jin daɗi shine uh, kafin mu akwai wasu waɗanda kamar su netflix ɗin da su amazon da already ana biyan kuɗin subscription kafin ai kallo so wannan ya ba mu dama da muka zo sai muka ce kafin kai kallo sai ka biya kuɗi misali za ka biya naira dubu ɗaya a wata kai kalli duka fina-finai ko duka content ɗin da suke kan manhajar netflix so a wannan dubu ɗayar da ita za mu yi amfani su waɗanda produsoshi ko masu shirya waɗannan fina-finai da shi muke siya za mu si muna siyan fim miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan biyar muna siyan fina-finai da tsada so mu kuma abin da muke duba shine yau idan muna da miliyan ɗaya subscribers kowa na biyan naira dubu ɗaya a wata biliyan ɗaya kenan so magana ce ta nomba wanda duk duniya yanzu akan wannan ake tafiya ba ka zuwa ka kasa abu ka ce za ka saida miliyan ka za a amma in kana cajar naira biyar biyar ko naira ɗaiɗai ko dubu ɗaya idan ka ga adadin mutanen da za su kalla yau idan muna da subscribers ah, dubu ɗari suna biyan naira dubu ɗaiɗai miliyan ɗari kenan za ka samu a wata su wannan ya ishe ka ka danna wa masana'antar you su ma su samu kuɗin shiga producer ya samu kamaraman ya samu ɗan kallo shi ma ya samu so haka ake yi wanda muna ganin kamar yadda muka faɗa a baya nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa um, uh, netflix za ta yi za a ji ta a duniya insha Allah. To in sake dawa kamar a misali a yanzu a ce ka gani shamsiya ba yar fim ba ce to kuma ina da nawa content ko ina da wani um, abu da nake so ni ma a saka min shi a wannan manhajar ni dole ne sai na kasance yar fim kafin nan in kawo uh, duk wani abu da nake da shi da nake so a saka shi a wannan manhajar ko kuma me abin yake wato shi abin bariyar da muke kokarin mu karya kenan na cewa ba lalle sai dan masana'antar ba kuma ba wani lasisi da ake a ce wai lalle wannan shine kai kake da shi kafin ka kawo fim ɗinka Netflix Uh, once ka riga ka yi abin akwai ka'idojinmu ko minimum requirements mu da idan ka riga ka yi meeting kai production in suka kai netflix za ta siya barin bakin misali akwai wata uh, yar gombe Uh, da ta yi mana maganar cewa ita ko tana son ta yi documentary akan kayan mata uh, amma da turanci take so ta yi a arewacin najeriya uh, wai the myth about kayan mata you know saboda da ta zo take mun maganar akan 'yan kudu suna kallon kayan mata as kamar asiri asiri tsafi tsafi shi kuma dan arewa watakila in za a yi yarinya aure babu ta ce ma za ta dauka ta bata watakila kamar yan sokoto and all so akwai bambance-bambance na fahimta sai ta ce tana son ta yi documentary akan wannan to kin ga idan ta yi documentary akan wannan cewa uh, the myth of kayan mata yamma um, uh, charm or medicine wanda yake ba bahaushe ba ma zai so ya zauna ya kalli wannan saboda zai samu wayewar kai you so waɗannan abubuwan su muke kokari mu kawo da wanda yake dan masana'antar da wanda ba dan masana'antar ba so long za ka yi adin valu abinda muke so kenan kenan idan na fahimce ka ko da wacce yare ka zo za ku karɓi abinda mutum ya kawo domin ya samu karbuwa kamar yadda kake kwarai da gaske kwarai da gaske ba wai sai lalle harshen Hausa ba ba lalle sai harshen Hausa ba kawai dai mu abin da muke kokari mu promote morality ba za mu dora abin da ya ci karo da al'ada ko addinin mu ba hmm. Hmm. to zuwa yanzu shekaru uku da farawa wannan manhaja na tabbata ba za a rasa kalubalen da kuka fuskanta ba well uh, kalubale da yawa dan ba wani kasuwanci da za ka yi wanda ba za ka fuskanci kalubale ba uh, misali zan faɗi muhimmai guda biyu ɗaya shine shine karan batanmu da takwarorinmu na netflix Uh, ah, mana tsakiyar kasuwanci suka rubuto mana da wasikar cewa mun sata musu fasaha na sunanmu mana netflix na netflix sai da muka zo muka yi tafafatawa a copyright commission kuma allah ya ba mu sa'a muka ci duk da yanzu muna sa rai abin ya zama nasara tunda muna maganganu da su sai kuma uh, ah, kalubale na masana'antar kanta yano akwai shi duk lokacin da ka zo da bakon abu akwai dan kamar dakilewa da ake samu wanda shi ma yanzu ya riga ya zama labari mun zama abokai da duk wasu 'yan masana'anta kuma sun fahimci cewa ci gaba ne muka kawo kusan yanzu kowa ya rungume mu ba abin da za mu ce sai godiya ga Allah. To duba da irin roman da ke cikin wannan harkar kamar yadda ka zayyana. Shin kuna samun goyon baya daga gwamnati ko kila masu ruwa da tsaki cikin harka? Wal uh, gwamnati bata shigo ba wanda kullum muna kira ga gwamnati harkar fina-finai harka ce da ya kamata gwamnati ta shiga ehm, kusan duk inda kika duba a duniya ana sanin ƙasa ne ta hanyar fina-finanta kamar amurka da yawa mu wasu ba su taɓa zuwa amurka ba amma saboda fina-finai da suke za ka iya bada labarin yadda amurka take so mu ma idan muna son mu bada labarin ƙasarmu mu za mu iya badawa ne ta hanyar fina-finai da documentary da ake so ta nan muke tunani gwamnati ta shigo ta tallafa wa waɗanda suke production wajen yin abubuwan da za su taimaka wa kasar wajen ba da labari ingantattu a kan kasar sai kuma masu hannu da shuni har yanzu dai kusan a arewacin najeriya kamar yadda na faɗa iyayenmu da manyanmu waɗanda suke gaba da mu ba su fahimci irin wannan sana'ar da ake ba yano tunda ba da ita suka saba ba har yanzu ba su kai ga shigowa ba amma gudunmawa da muke samu na daga arewacin najeriya shine amma yi patronizing ɗinka a je a yi subscribing wani abu ne muhimmi wanda kuma mutum zai bugi kirji ya ce ai namu ne ya eh, wannan wanda a yanzu haka muna iya fafatawa da abokan kasuwancinmu da suke kudu da kuma suke wasu sansa na duniya mu. Wato dai a takaice a iya cewa a a Najeriya kuma da sauran mutanen da suka san da ku an samu a gagarumin gaba ko kuma karbuwa da kuma samun kudaden shiga muhimmi a shekaru kwarai da gaske tunda na daidai mu ne na farko da muka fara a arewacin Najeriya kuma ba zan manta ba lokacin da muka zo mu fara da yawa an ce mana ba zai yiwu ba you know um, ai ba abu ne da zaka iya yi ba suwa wani sun yi makamancin haka sun kife and uh, mu kuma kusan abin da mu muka fi yarda da shi shine ba wani abu da wani zai yi wanda mu ba za mu iya yi ba you know, a na mutane you know, so muka shiga tsawon wannan shekarun uh, ba mu je ko ina ba muna nan sai ci gaba su wannan gagarumin ci gaba ne da muka samu sannan kuma bayan mu da yawa kamfaninnika sun taso waɗanda su ma suke yi kuma eh, in kika ga yanayin yadda suka fara mu suke kwaikwaya so lalle abu ne mai kyau kaga ka fara abu wasu sun zo sun fara kuma duka footsteps ɗinka inda ka ɗauke kafa nan suke ajiye kafafunsu lalle abin alfahari ne gaskiya kwarai da gaske. so daga ƙarshe a malam jamilu wanda ke za ka yi wa matasa yan uwanka ba na ce ka fita daga cikin matasa ba shin wanda jan hankali ko kira za ka yi musamman mata wannan fannin ganin kuma wannan aiki da kuke yi ko kuma kasuwanci da kuke yi a kuna ta'amali ne da kafafen sada zumunta da kuma ma yanar gizon makaran kanshi kuma ga ɗimbin alfanu da kuma riba da ka zayyano mana a nan wanda da yawa muna da matasa waɗanda suke da baiwa irin naka fi amma ba su ma san suna da shi ba. wala uh, babban kira dai shine uh, matasa yanzu da yawan muna so mai kuɗi da wuri. Uh, shi yasa za ki ji labarin wani abu da ake cewa ko nayi yake ko fai ake ta kokarin cewa zai fashe to duk wannan alamu ne na da ke nuna miki cewa matasanmu muna ta so mu samu kuɗi dare ɗaya babu wani kuɗi da yake ɗorewa wanda ake samunsa dare ɗaya dole ne sai an yi gwagwarmaya wannan netflix ne muke magana idan aka buɗe aka ga gwagwarmayar da aka yi a rayuwa suna da yawa har kayan miya na sayarwa har yau hau gobe kuma duk inda na je ina iya faɗa proudly cewa ni mai kayan miya ne you know so matasanmu mutane nawa ne za su iya su kwantar da kai eh, su sai da kayan miya you know and all so lalle ya kamata a ce uh, matasa na ɗaya su ne da hankali wajen jajircewa a dage a yi haƙuri a da abin da aka yarda da shi raguwar kuma a fawala wa Allah ita kuma gwamnati uh, abin da kullum muke faɗa ne ta ƙirƙiro abin da bature ke ce mai enabling environment kamar social media da zaki ga yanzu wasu matasan sun maida sana'a you know because it's just like more like um, um, a last option you know baka buƙatar wani ya baka aiki za ka je ka kirkirar makanka aiki kuma ka samu kuɗin shiga so abinda gwamnati take buƙata kenan da ta kirkiri hanyoyin samun kuɗi ta bari su matasa za su nema ma kansu mafita insha Allah. To muna godiya da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai. Mm-hmm. To na gode ne. Da fatan in muka buƙaci irin hakan za ka. Ina nan kowane lokaci insha Allah mun gode kwarai. kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar mu Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar da ita. Mai sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta gabatar mana da wani taɓaka lashe ko kuma makulashe irin na kasar zoro malama umar barka da zuwa barkan mu dai hajiya binta to malama umar na jikin ce za mu yi wani girki wai sunan shi cikaka cikaka tabbas Allah ɗaya ɗaya gari banban Allah ɗaya gari banban hajiya binta to shi wannan cikaka menene shi shi wannan cikaka ana kiran shi kalallaba zuru to wato kamar kalallaba ne kamar kalallaba ta mm, kalallaba zuru to idan na buƙatar in yi wannan kalallaba a na. na'am da me da me nake buƙata to abin da zaki fara tanada shine garin dawa ko a ce mu ce dawa da wake idan kika samu dawa da wake kika gyara dawanki kika gyara wakenki sai ki hada sai ki kai su niƙa idan kika kai su niƙa aka nuko sai ki zo sai ki tankaɗe su bayan kin tankaɗe su sai ki samu kuma toka mai kyau toka da irin wanda ake girki irin ta murhu to eh to mai kyau zaki samu ita ma ki tankaɗe ta ki ajiye ta a gefe sai ki samu to wannan kuma sabuwar tsintsiya tunda maybe yanzu ne zaki fara yin abin duk wanda zai yi cikaka ɗin yana da tashi tsintsiyar ta yin cikaka kamar yadda ake tsintsiya ta kaɗa miya to su ma haka zaki ga akwai tsintsiya ta yin cikaka ta musamman a ajiye bayan kin samu wannan tsintsiya sai ki samu dakakken yaji bayan dakakken yaji sai ki samu kuka dakakken yaji wanda aka hada kika daka shi da sinadarin dandano in kina son tafarnuwa ne duk da abin kike so a cikin yaji ki mm. daka da yaji yaji mai ɗanɗano yawwa yaji mm. mai dandano sai ki samu akwai kuka sai kuma kanwa in kika tanaji wayannan abubuwa da farko zaki samu wannan shi garin dawa da kika tankaɗe shi da wake wanda aka nuko miki dan kika samu wannan garin dawa daidai da kike da bukata zaki iba yadda kike ganin zai ishe ku sai ki kwaba shi dan kika kwaba shi zaki samu kanwa dama kin jikata zaki zuba ruwan kanwa zaki sa ya kuka kuma sil a ciki idan ki to ga ai za a yi shi kamar dai kwabin dan wake to amma kuma ba kwabin dan wake bane zaki kwaba shi kamar yadda ake kalallaba a cikin wato zai fi na dan wake ruwa zai yi ruwan ruwa ruwa eh mm-hmm. to kuma ki kara kara mishi armashi ma kila ki sa mishi ko dan kayan yaji haka ko tarugu da albasa haka haka ka yanyanka ka zuba shi ko ma ka jijjiga ka zuba shi a ciki bayan nan kin gama kwabin ki ya koma kamar ka lallaba sai ki dauko kaskon suya kika dauko kaskon suya sai ki sa shi a wuta wani kika sa shi a wuta san mun ce ka lallaba zuru to mu wannan ka lallaba ta in zuru ba da mai muke soya ta ba ita wannan toka mai kyau da muka ce ka da ki tanaje ta tun farko eh. ita za ki ɗauko in kika dauko sai ki zuba tokan a cikin kaskon suyan ki ya dau zafi toka dai toka da kika sani hijabi in kika zuba wannan toka a ciki sai ki bar shi tokan ita ma ta dau zafi sai ki dauko wannan tsintsiya kika dauko na tsintsiya sai ki barbaza tokan haka da shi wasa da shi a fale fale fale shi fale fale mm, suya sai ki dauko wannan kwaɗi naki mm. sai ki zuba wato tokan ce a matsayin mai tokan ce a matsayin mai to da yawa ake sa ku kadan a ba da yawa ake sa da dai misali kamar barbadawa kenan yawa eh kika dauko wannan kwaɗi naki sai ki zuba in kika zuba zai gasu in ya gasu sai ki juya yana ki juya ka lallaba mm. haka shi ma ki juya shi wato in wannan gefen ya gasu zai daddako zai daddako sai kawai ka daga kuma ka kai mishi juyin waina eh, sai kai mishi juyin waina can ma in ya gasu sai ka kwashi haka haki tai harki wato kenan ba zai kama kwanan ba ba zai kama kwanan ba albarkacin wannan tuka albarkacin wannan tuka duk zubawa sai kin zuba wannan tuka ka ji ba eh duk zubawa sai kin zuba in kika kwashi na farko za ki ƙara iban wannan tuka ki ƙara zubawa ki ƙara sa tsintsiya ki ƙara kamar dai kina wasa haka da shi akan wuta sai ki zuba kullun ki ya gasu juya bayan ma ya ga su sai ki kwashe shi ga baki daya hmm. to shi wannan yaji da mai kadi da muka ce mutum ya tanaje shi yadda muka sarrafa shi man kaɗi idan ka soya shi da tarugu da albasa za ka jajjaga sai ka sa sai ka soya man kadan ba wai mai yawa ba kamar yadda ake soya mai ki ce ki sa mishi albasa to shi wannan sai ka haɗa da tarugu saboda ya kanshi idan kika gama soyawa da wannan yaji da muka ce a tanada sai a yaryada yajin sai a yaryada mai sai a ci wato kaɗayi kan kwaɗayi <laughs> don na jin yau na wani ya lafiya kan lafiya dai za ki ce hajiya minta ga dawa ga dawa ga wake ga toka ga toka gaskiya sannan kayan sinadarin nan kala kala. yawa ɗan sinadarin nan da zaka saka a ciki gaskiya amma mutane a baya na yanzu a babar mm, kawai ba ga yanda nake ba gaskiya kace to kin gani <laughs> ni ce shaida <laughs> to malama ummu mun gode da wannan da fatan mai sauraro zai gwada ya ga yaya shi wannan girki yake kuma da gaske ne zai iya fitowa ba tare da ya makale ba yau za a yi mm. kallallaba ba tare da mai ba ba tare da mai ba kam. sada ba mu alheri amin ya Allah a kanka ka wallahi a sha tuwo To jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.